أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق wa ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka, kamar dai yadda aka saba mu muke kawo muku wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa. Insha Allahu a yau dai ga mu ɗauke da wani karatu na shak Malam Abba Kuka Dawo. Muna roƙon Allah da ya ba mu iko mai amfani da dukkan wani abu wanda malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. Sai attajirin tajirin gabaɗe da ya ji an kama sunan manzan Allah sai ya cire iya jarin nasa gabaɗe ya ya baiwa mutum Ba warewa ya ba abin da zai aure da ya bai jarinsa sukutum ya baiwa manzan Allah ya fasa zuwa kasuwancin. ya koma gida ya je ce a ce manzan Allah mu ware wani abu mu bayar ya ce wane mutum ai san manzan Allah muke jarin ya bayar da ya koma gida shi kenan matar ta ce ka dawo ya ce yaya ya ce yaya jarin ya ce wani bawan Allah ne tambaya dan manzan Allah sai na bayi jarin ya ce to barkan mu mun yi kasuwa mai riba eh ciniki da Allah ba faduwa imana manzan Allah a ce manzan Allah kuma mutum ya kama mu bari ya bayar a daren ba sai ya mafarki ba sai ga manzon Allah kusa da shi ya ce wane ya gaisa ya ce to Allah ya ma albarka yanzu dan ni ka ba da jaranka dan ne ka yi wannan aiki ya ce Allah ya saka maka labarin yana cikin ruhul bayan dan ni kai wannan abin Allah ya biya ka to gobe ka tayi daga wannan gari na kufa ka je busra akwai masoyina muhammadu wane sunansa yi ma muhammadu ne ce ka je gunsa ka ce ni na turo ka amma kafin ka zo ma zan sanar da shi <laughs> eh kafin ka zo zan tarar da shi maza gobe ka kama hanya waye gari ya gaya matarsa ga mawarkin da ya ce tun da manzo Allah ya tura ka je ka yana zuwa bakin garin sai ga mutum a bakin gari yana tsaye yana ganin sai ya ce kai ne wane ya ce kai ne bakon manzon Allah ya ce to ai ni ya fito na tare ka ni ya turo ai ya ai kai bakona ne zo mu je ya ce dama manzon Allah ya ce yau zaka fita mu fito kofar garin nan na tare ka sunan ka wane hi ne nake tun da tsazo da safe da ne mafarkin fa nake duba ka ya kama hannunsa suka je gida suka huta lafiya yaya gajiya ya ce yaya ni ga yadda manzan Allah ya gaya min jiya ya ce to ni ma yau ya turo ni na zo gurin ka ya ce ai kudin naka dinari dubu ne ya ce kwarai ya ce to manzan Allah ya ce ne mai ma jaranka saboda haka ga dinari dubin na mayar maka eh, wannan dinari dubin wancan wanda ka bayar na mayar kuma ga dubu wanda manzan Allah ya ce na baka na baka kuma ga dubu wanda manzan Allah ne ya sa ni ni kuma yanzu na sa kaina eh, dubu ku ya bashi Eh, ya ce wancan dubu ɗaya kan na dan na miyar maka wannan wanda manzan Allah ya ce na baka shi na baka wannan kuma ni na sa kaina na baka to ka gani saboda haka na kama muku wannan hikayar duk mutumin da aka ce aka ce zai bayar dan manzan Allah albani saboda Allah da annabi ka daina cewa dan mu dan bara qur'ani ne ya ce wa sabil ka yarda da Allah ka yarda da manzan Allah ka bayi duk wanda ya ciniki da Allah babu faduwa yi mana abin da za ake ce da ku ciniki da Allah ba faduwa ai kaya ce wata rana sayyidina Ali ibn Abi dalim to kuma lamari na yau ya sa fa abin da zai ci ma ya rasa shine ya ɗauki zanin ummina Fadima sai da na Ali ya kai kasuwar Madina zai siyar a auna abinci a ci da ya je kasuwar madina ya tallatar da zanin matarsa ummina na ma 'yar manzan Allah wani mutum ya sayi zanin dirhami shida sai da na ali ya sai da zanin dirhami shida sai wani mabarace ce a bani saboda Allah da annabi sai da na ali ya ɗau dirhami shidan cancak ya bahi irin wancan dama a sai abinci ne to ga wanda ya fi bukatarsa ta fi ta abincin duk dirhami da aka bayar yana bayarwa yana tafiya sai da na ali zai dawo gida empty a hanya kuwa sai da na ali sai game da wani mutum da raƙumi ya ce bawan allah za ka sai raƙumi na ya ce a'a ba ni da kuɗi ya ce to ka siya bayi mana in ka siyar ba sai ka ban ba ka san wancan nawa ya sai da wancan zanin dirhami shida aka yi magana sai ya sayi wannan raƙumi dirhami ɗari da sittin ya saya kai dirhami ɗari ka saya dirhami ɗari na siyar maka to yi kenan sai da na ya ce bari mu kai kasuwa in wani ya bar riba sai in baka ka ya ce na yadda a kai raƙumi aka ajiya kasuwa sai wani mutum ya zo sai ce bawan Allah ka na siyarwa ne ya ce na siyarwa ne nawa ka siya ya ce dirhami ɗari na siya da sharaɗin ba ni da kuɗi bashi idan an siya zan ba mai kuɗi kuɗinsa a bar riba ya ce to na siya dirhami ɗari da sittin ya ce to na siyar maka shi kenan sai mai kuɗin ya ce to ban kuɗi na aka ba sai na ali dirhami ɗari da sittin ya ɗau dirhami ɗari ya bai wa mai kuɗi sai ya riƙe sittin wancan nawa ya sadakar nawa ta jawo sittin man ja bil hasanati man ja bil hasanati falahu asharu amsalha kaji duk wanda ya zo da hasana ai shidan hasana ne kwaya hida kowane ɗaya goma goma goma sau hida nawa ne sattin ya ba da sadakar hida Allah ya bayi sattin ciniki da Allah kenan to da ya zo ya gaya matarsa ya ce ga yadda muka yi sai ce a'a zo mu je mu gaya manzan Allah ai wannan abu ba za mu zauna ba suka je suka ba wa manzan Allah labarin ga abin da aka yi manzan Allah sai ce ta ku tsaya suka yi hidu sai manzan Allah ya ce ka san wanda ya sai ma raƙon bashi ya ce a'a ya ce ai jibrili ne jibrili ne sai manzan Allah ya ce ka san wanda ya zo ya sayi raƙumin gunka ya ce a'a ai ya ce mika'ili ne ai sai manzan Allah ya ce ita raƙumin ka san ta yace a ce ai taguwar faɗi mace wanda za ta hau a lahira a gidan aljanna taguwar ma ta ta ce e taguwar ta faɗi ma aka kawo daga aljanna aka kawo wani raƙumin na faɗi ma ne daga aljanna aka kawo mai saya mai sayarwa jibrilu mai saya mika'ilu taguwa ta faɗi mace ba ta wani bane to yi ne aka ce ciniki da allah babu faduwa to saboda haka in zai ce don Allah ka bari ka yadda da Allah wabunin sabili Allah ya ce a ba ɗan tafarki shi ma zakka mm. min Allah to wannan shine abin da Allah ya wajabta a ƙur'ani a bayar ba ku biya son zuciya kuna juya zaka a junanku wannan ya ba wannan wannan ya ba wannan saboda zakan nan duk mutumin da bai fitar daidai ba ƙur'ani ya faɗa sayi dawwaquna ma ma baqilu bihi gobe ƙiyama duk wanda baya fitar zaka dukiyarsa to dukiyar za a mayar macijiya ta dinga saransa a kabari har tahin kiyama kafin ma Allah ya sa shi wuta to saboda haka allazina yuqimuna salata yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun sune wanda yutuna zakata wa hum bilakirati ga ranar lahira hum na sun sakankance wani yana da wahala idan ka ga hali kar yau kana talauce kana fushi ran da ka ji daɗi kana dariya a ka yarda da Allah kurum eh ka yi imani da lahira akwai wuta akwai aljanna ka yi imani da siraɗi ka yi imani da hisabi ka yi imani da ba da takarda ka yi imani da tambayan munkari da wani kiri ka yi imani da ni'iman aljanna ka yi imani ga hukuban lahira akan haka akwai wanda suka yi imani da lahiran sun rabota wanda ba su yi imani da lahiran ba sun ziyace? akwai yakin da aka yi wannan labari na yanzu da na baku na sayidina ali wanda ya kai zanin ummina fadima a cikin bustanul fuqara'u ne wani zatul qurra'u dan kowane littafi in muka yi hikaya mu faɗi gurin mai kokari kuma sai ya je ya duba kayansa to wannan wanda yanzu zamu ba ku labari hima yana cikin bustanul fuqara'u wani zatul qurra'u wani yaƙi ne aka yi a yaƙin da aka yi mu musulmi sai aka ci mana aka ci mu da yaƙin aka kama mutanenmu a matsayin birsinan yaƙi wani sarki ne ya kama sarkin rum ne kaisara <clears throat> to sarkin rum ɗinnan da ya kama mutanenmu sai aka tsaye da mutum ɗaya gabansa aka ce za ka saida da addininka da duniya za ka kafircewa allah za ka yi wa gunki sujada mu baka shugabanci a cikin masu bautan gunki ka zama babban shugaba sai mutumin ɗaya birsinan yakin ya ce a'a ba zan iya sai da addinina da duniya ba ba zan kuma iya yi wa gunki sajada na kafar cewa Allah ba na yi imani da Allah ba zan bar yi wannan da abin ba tun ka imani da Allah za a sare wuyanka ya ce a sare sai aka zo aka sare wuyan ana sare wuyan sai kan ya dinga karanta ya aitu hannausun ya ayyatu hannausun mugma inna mm-hmm. irji ila rabbiki radiyatan mardiya mm-hmm. fadkuli fi ibadi mm-hmm. wadkuli jannati to ana sare kan kan ne yake wannan karatun ya aitu hannausu ya ke wannan rai muduma inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkuli fi ibadi wadkuli jannati sai aka sare kansa ya shiga aljanna kan ne yake wannan karatun sai aka sake kamo ɗaya cikin bursunonin yakin aka ce ka yadda za ka sai da addini da duniya kuma ka yadda za ka kafirce ma Allah za ka kafirce za ka yi sujada ga gunki mu baka shugabanci daga masu bautan gumaka ya ce a'a ba zan iya sai da addini da duniya ba ba zan kuma iya kafarce ma Allah ba ba zan kuma iya yi wa gunki sujada ba aka ce to ka yarda za a kai kai ce na yarda aka ɗau takobi aka sare wuyansa sai kan yake karanta ba huwa fi inshatin ba huwa fi inshatin radiya fi jannatin adiya qudufu hmm. hadaniya kulu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil kaliya to wannan kan kuma abin da yake karantawa kenan aka ce fa shi wannan kai da aka yanke fi shatin rariya yana cikin rayuwa wadda Allah ya yarda da ita fi jannatin aliya tana cikin aljanna maɗaukakiya kuɗuwa abin tsinkanta daniya tana nan kusa kulu ku ci washrabu ku sha bima aslabtum abace wadda ta shuɗe fi ayyami daga kwanuka kaliya ta duniya wanda suka shuɗe kan yana karanta haka sai aka kamo na uku aka ce da hi ka yadda za ka kafarce ma Allah ka sai da addini da duniya ka yi wa gunki sujada a baka shugabankin masu bautan gumakai ya ce ya yadda zai kafirce wa Allah ya yadda zai sai da addini da duniya ya kuma yarda zai yi wa gunki sujada aka ce to ya kafirce ma Allah sai ya yi kalman kafirce ma Allah aka ce je wa gunki sujada sai je wa gunki sujada aka ce ka sai da addini da duniya ya ce ya yadda ya sai da addini da duniya sai sarkin ya ce to idan abin da ka faɗa ya gaskata za mu baka takobi daga cikin mutanen da muka kamo kuɗin za a kawo ɗaya ka sare mu gani don ya zama ba a shakku da kai ya ce to su kawo aka kawo takobi aka bashi aka kawo wani ɗan uwansa daga cikin wanda aka kamo su tare na musulmai aka ce sare wannan ya ɗau takobi ya sare sai sarkin ya ce to ka gaskata ka kafirce ma Allah ka sai da addini da duniya ka kuma imani da gunki kuma ka yi imani da addininsu na kafirci saboda haka sai sarki ya ce da waziri waziri ai a jiya a bahi babban matsayi a gun masu bautan gumakai waziri ya ce sarki wannan magana da ka faɗa fa ya yi nisa da hankali hankali ba zai iya ɗaukan wannan ba sai sarki ya ce me dalili ya ce to waziri wanda ya kafar cewa allansa bai ga girman allansa ba wanda ya sai da addininsa da duniya wanda ya ga bai ga alfarman ɗan uwansa da suka zo tare da shi ba ya sare ɗan uwansa ya kafirce wa allansa bai ga alfarman allansa ba kana ga zai ga alfarmanka sai sarki ce a a bai ga alfarman ɗan uwansa ba ya ɗau takobi ya sare sarki zai ga alfarmanka ya ce a a ya ce to bai ga alfarman addininsa ba ya sai da yi da duniya zai ga alfarman addinin ka ya ce a ya ce to wannan mutumin ba abin amincewa ba ne a sare wuyansa a sare wannan mutumin ma abin yadda ne aka ɗau kwami da aka sare wuyan sai kan yake kauran a fa'anta tun ki zuman finnerin a fa'anta tun ki zuman finnerin sai kan yake karanta haka ya ce yanzu a kai ka tsame wanda Allah ya alƙawari zai jefa ya wuta ka tsame yi to an sai da addinin da duniya kuma an shiga wutan wanda suka yi imani da Allah sun rasa ran sun yi ga aljanna to su ne wa'annan alladhina su ne wa na zakata hum billakirati hum yuqinun to wannan su ne yuqinuna fa akan su rabu da addinin su an kai su to kar a raba ku da imanin ku duk abin da zai zo kowane irin jarraba zai zo in an raba ka da allan ma kashe kan za a yi to ka daure ka bi allan ka mutu da hujja a lahira ka tayi kana tutar la illallahu muhammadin rasulullah saboda kar ka da duk wanda ya raba ka da duniya ya ce zai barka karya yake in ya raba ka da allan ma kashe kan zai yi me ya kamata ka bi allah in mutuwa ta zo rai ne tana da lokaci idan lokacin ta ba za a ƙara ta ba idan lokacin ta bai ba ko ba za a iya kai ta ba wani mutum ne wanda wani sarki ya kama shi sarkin ya ce a kai yi wani mutum ya zo gaban sarkin ya ce a ranka ya daɗe a masa abubuwa kar a kashe shi sarkin yana kai yi shi wannan yana kar a kai yi sai yake murmushi yake dariya sai sarkin ya ce masa wai wa kake wa dariya ni da na ce a kai kan kake wa dariya ko wanda yana kar a kai kan ya ce duk ku biyun nake wa dariya me dalili ya ce to kai da kana cewa kai ni ina ma dariya idan rai ne wanda kwananta yana da nisa ba kai saka kai ba shi yasa nake ma dariya hi kuma da yake cewa a bar ni in rai ne kwanansa ya kare bai sai ya kwace ta ba duk ku biyun nake wa dariya ba ku san hukuncin Allah ba sarkin ya ji magana da bai taba ji bai ce a sake ya tafi to kai yanzu a lokacin da ana kai ka zaka iya dariya to imanin ya kai kurin ba mai yi sai Allah to wa hum bil akhirati yuqinuna sune wanda suka sakankance da lahira sun yi imani duk abin da aka faɗa lahira haka ne sun tabbatar ba sa shakku to Allah ya samu na daga ciki mm. innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum amalahum fahum yamahun innal ladzina sune inda Allah madaukakin sarki yace la yu'minuna bil akhirati wanda ba su yi imani da abin da aka ba su labari na dangane da lahira ba zayyana lahumu amaluhum aka kawata musu ayyukansu alƙabiyatu munana bitar kibi shawati da harhawa izuwa ga aikin sha'awa hatara awa hasanatin har suke ga mummunan aikin ma ita ce kyakkyawa to fahim wa'annan ya amahuna sun zama makafin zuci ya tahayyaruna suna cikin ɗimuwa leƙa ya inda na domin munin aikinsa a nan gare mu duk mutumin da yana ga abin da yake gani na lahira bai imani da lahira ba to zai ga mummunan aiki shine mai kyau to Allah ya ce sun zama makawon zuci duk mutumin da ya zama makaho a zuciya ba idanu ba to yaya za ka yi da shi ai ba zai hirya ba wannan zuciya idan ta makance ido ba zai yi fa'ida ba in ji mai infiraji in dai zuciya ya makance ido baya fa'ida makawan idanu ko daraja ne wannan ya faɗa la ta'mal absaru fa inna la ta'mal تعمل walakin walakin ta'mal qulubul lati fi في ka gani مكاوي idanu daraja ne idan a duniya Allah ya karbe ganin ka kai hakuri baka da sakamako ma sai aljanna amma idan zuciya ta makance ido ba zai fa'ida ba in zuciya ya makance shi zai sa mutum ya yi sata in zuciya ya makance shi zai sa mutum ya yi zina in zuciya ya makance shi zai sa mutum ya zama munafiki to zama ku yi kokari ku yaƙi zuciyar ku fa kar mutum ya zama makaho a zuciya in zuciyar ta makance ido baya fa'ida shi idan shi yake gani ya ba zuciyar amma zuciyar ta makance idan baya gani ba ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga manzan Allah da ido ido da ido kai imani da yi dan aljanna ne kai to amma ga abu jahil ai ya ga manzan Allah me yasa ba zai zama dan aljanna ba yo zuciyar ta makance idan bai yi fa'ida ba kuma baya kallonsa da kallon girmamawa da kallon reni yake ganinsa to saboda haka jama'a babban yaki fa mutum ya yaƙi zuciyarsa ka cire hasada a zuciyarka ka cire gillu a zuciyanka ka wanke zuciyanka duk mutumin da zuciyarsa ya zamanto zuciyarsa ya zamanto wato ta munana ku je ku kwace wayan mutane nan ku daina ɗaukar mu da waya ba ma son haka kurin za ku zo ku je karatu ku je karatu wanda ba ya da niyan jin karatu ya tafi kar ku zo neman lada ku ja wa kanku alhaki yawwa to saboda haka wato duk mutumin da a zuciya ya makance zuciyar ta zama ta makanta to ba yadda za a yi fa'ido ya yi fa'ida saboda haka ku cire gillu ku cire hasada zuciyarka ta zama fari sol a nan ne alkhairin duniya da lahira zai tadda kai akwai hadisin da muka samu wani bawan Allah ne ga sallah ga zakan ga azumi mai kokari malami ne ibadar ya kai ibada abin da ya mutu Allah ya ce a kai wuta a bar shi sayyuda mala'iku sai da abin ya dame su suka ce ya ubangiji wannan bawan Allah mai ibada irin wannan har suka je gun Allah Allah kai maza ahuwa mana mun nemi cetonsa Allah abin da hi mana Allah ya ce ku bari wuta ce ta dace da hi ai mun san min ku sani tun da na ce a bar ku bar aka na ce sai Allah ya ce to tun da kun matsa da a shi idan kun je ku ba shi shawara ku ce aikinka ya sa da ƙoƙarin ibadanka da ijtihadinka ya sa muke ta neman alfarma Allah ya fidda kai Allah ya yarda amma ya ce in ka tayi fita wanda suke wutan a kusa da kai mutum saba'in da kai a fidda ku gaba ɗaya ku je aljanna ku gaya masa haka sai mala'iku suka same suka ce to bawan Allah kai mai ibada ne kai mai ijtihadi ne kai mai ƙoƙari ne mun ga addinin ka da kake yi ne muka nemi alfarma gurin Allah ya fidda kai Allah ya ba mu belinka kuma ya ce idan ka tayi fita wa'annan mutanen da suka kewaye da kai na wuta a buto da mutum saba'in a dalilinka sai ya hiru ya ce kai kai kai kai kai mutum nawa za a fitar a dalili na ya ce saba'in ya ce ka saba'in ya ce to ku ga Allah na fasa fitan eh na fasa fitan wutan a bar ni kurin in dai mutum saba'in za su fita don ni gwara kutan ya kona mai to kaga yanzu wannan zuciyar yaya tun da Allah ya bari akwai abin da ya gani mala'ikun suka dawo sai suka ce Allah ya ce ai na gaya muku ni da na bari a wutan na fi ku sani to zuciya ba kyau zuciya ta bushe ta riga ta bushe ba za ta gane ba idan mutum saba'in su fita yi gwara duk bala'in wutan ya zauna to ni ne duniyan ma duk su fita mana to haka mutanen suke duk wanda kaga Allah ya bar ya inda ya bar kyale ya fi ka sani inda za ka iya taimako ka yi in ba za ka yi ba wanda ya halice ka ya fi ka san kayansa to saboda haka sai a kula in zuciya ba ta yi kyau ba lamari baya gyaruwa Shi ne zayyana lahum amalahum zayyana da lahum amalahum fahum yamahun hmm. ulaika allazina lahum su'ul azab ulaika irin wancanan ka irin wa'annan allazina sune wa'anda lahum a tare da su su azabi Allah zai musu mummunar azaba ashadduhu mafi tsanani fi duniya a nan duniya bil qatali a duniya an kai su wal asara an ce su a lahira abinda za su tarar yahu wannan wa hum fil akhirati hum amma wa hum su nan bil akhirati idan ranar lahira ya zo humul aksaruna su ne jumlan asararrun bayi li masirihim ila nari domin makoman su wuta ne duk mutumin da ya rayu a duniya kowace irin rayuwa kai aka ce dai karshen rayuwan an shiga wuta an yi asara to saboda haka Allah ya sami rayuwa mai amfani duk wani jin daɗi na duniya in dai ƙarhensa wuta ne jin daɗin bai da amfani saboda haka sai a kula a roƙi Allah ƙarhen rayuwa ya yi kyau a ce a lahira Allah ya sa ka aljanna shine hutunka amma duk wannan rayuwar da muke na duniya fa daga